insha Allah idan kuna fama da matsalolin idanu yadda za a yi shine za a nemi zuma mai kyau idan aka nemi zuma mai kyau wanda aka tabbatar da ingancinta ta a same ta yanda za a yi ne kullum mutum kafin ya kwanta bacci inda ya san yana fama da matsalolin ido zai samu zuma nan sai ya ɗiga a idan shi kowanne idan in dai gaba misali in gaba ɗaya idan ne yake yi so zai samu zuman nan sai ya ɗiga a idan shi kafin ya kwanta bacci in ya diga sai ya kwance shi sai ya bacci shi insha Allahu da safe da ya tashi dama sai dai ya wanke idan shi so insha Allahu in dai yana yin haka kullum kullun zai ga ya samu sauki a wannan matsaloli na ido din ba tare da ya sha wata wahala ba ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu ta mu gyara mata domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci kada ku manta idan har wannan bidiyo da muka ya burge ku to muna roko da ku danna mana alamar like mun gode